This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. kashe wani hamshakin jagoran 'yan shi'a mai caccakar gidan sarautar saudiyya ya janyo cece kuce a fadin duniya da kuma matukar kuhula a fagen diflomasiyyar yankin ta yadda ma ake ganin alamomin yiwuwar tarzoma a yankunan da ke da rinjayen 'yan shi'a sheikh nimr al-nimr wanda ke cikin mutane 47 da kasar saudiyya ta kashe jiya asabar ya kasance wani fitaccen malamin 'yan shi'a wanda da dama ke girmamawa wanda kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa da kuma su tuhume-tuhume a kansa aka kuma zartar masa da hukuncin kisa ya yi fice wajen sukar gidan sarautar al-saud da kuma jagorancin boran da aka yi a saudiya a shekara ta 2011 amurka ta yi gargadin cewa babu abin da kashe nimur zai cimma illa ƙara gaba tsakanin masabobi a yankin ƙasar iran mai rinjayen 'yan shi'a wacce ta sha roƙon saudiya ta yi masa ahuwa ta mai da martani mafi tsanani a kafar labarai da cewa ƙasar saudiya za ta fuskanci sakamako matuƙa saboda wannan kisan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran hussein jabir ansari ya soki saudi wadda ya zarga da neman tayar da zaune tsaye a yankin to sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen saudiya mansur bin turki ya bayyana martanin iran din da cewa shirme ne kawai kuma har gwamnatin saudiya ta kira jakadan iran a saudin ta nuna bacin ranta jiya asabar 'yan sandan isra'ila sun gane wanda ake zargi dangane da harbe-harben da aka yi a harabar wata mashaya a birnin tel aviv inda mutane biyu suka mutu banda wasu bakwai da suka samu raunuka yan uwan nashat milhan wanda balaraban ƙasar ta isra'ila ne na ƙauyen arara da ke arewacin isra'ila sun gano shi a faifan bidiyon jami'an tsaro na inda harin na ranar jama'a ya auku suka ankarar da hukumomi a cewar kafar labarai ta associated press yan uwan milham din sun ce ya ɗimauce bayan da 'yan sanda suka kashe kawunsa a shekara ta dubi da shida kuma wai ya taɓa yin fursuna bayan da ya kwace bindigar wani jami'in 'yan sanda mahaifin milham ya ce ya yi takaicin matakin da ɗan nasu ya ɗauka yana ma masu wato yana ma sauran waɗanda abin ya rutsa da su fatan saurin waraka wasu mayaka, kuma sun ƙaddamar da wani mummunan hari a wani sansanin soji na sama a indiya da ke daura da kan iyakar ƙasar pakistan jiya asabar wanda ya janyo fafatawar sa'o'i goma sha biyar bayan da sojojin indiya tafi da tankokin yaƙi da jirage masu saukar ungulu suka shawo kan al'amuran hukumomi sun ce mutane bakwai sun halaka wato dukkanin mutane biyar da kuma maharan biyar da kuma dogarawan tsaro biyu indiyawa jami'ai sun ce har yanzu suna kan ƙoƙarin tantance asalin maharan to sai dai kuma wasu jami'an tsaron indiya sun ce sun yi imanin cewa maharan mambobin ƙungiyar ja'ish a muhammad ne wadda ke ƙasar pakistan mai fafutukar neman yancin yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon indiya ministan cikin gidan indiya rajnath singh ya faɗi a wani jawabin da aka rubuta cikin kulawa cewa pakistan makwabciyarmu ce kuma muna son zaman lafiya ba da pakistan kawai ba amma da dukkanin ƙasashen da ke makwabtaka da mu lallai muna son zaman lafiya to amma muddin 'yan ta'adda suka kawo hari cikin ƙasar indiya za mu mai da martanin da ya dace India na zargin ƙasar pakistan da samar da kayan fada da kuma horo ga 'yan tawayen da ke gwagwarmayar 'yancin kashmir daga India da kuma haɗe shi da pakistan to sai dai pakistan kan karyata wannan zargin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an tsaida ran 11 ga watan nan na janairu don tattaunawar ɓangarori hudu bisa ga shimfiɗar da aka yi ta tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin afghanistan da taliban a pakistan wakilan ƙasashen afghanistan da china da amurka za su halarci tattaunawar a birnin islamabad tattaunawar ta sassa hudu wata sabuwar hoɓɓasa ce kuma muhimmiyar hanyar ci gaba a cewar maulawi sahzada shahid mai magana da yawon majalisar tabbatar da zaman lafiya ta afghanistan wadda gwamnati ta kafa don tuntuɓar taliban an yi zagayen farko na wannan tattaunawar a pakistan a watan yulin bara to amma sai ta cije saboda raɗe cewa shugaban sha'anin addini na ƙungiyar maulana wato maula umar ya mutu tun shekaru biyu da suka gabata ƙungiyar taliban ta sirrinta wannan al'amarin kuma ana ganin ta yi hakan ne saboda kauce ma tsatsaguwa kan batun wanda zai gaje shi to sai dai yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen tattaunawar wasu kuma masu lura da al'amura na shakkar samun ci gaba ganin irin rabuwar kawunan da ke cikin kungiyar ta taliban da kuma sharuɗan da kowane ɓangare gindaya ƙasar china ta kafa wasu sabbin bataliyoyi uku a ƙoƙarinta na bullo da ƙarfafa kuma ingantacciyar rundunar yaƙi kuma a daidai lokacin da take neman jaddada matsayinta a takaddaman da ake yi kan yankunan da ke ruwaye Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya kuma muna fata kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin Action Aid da kuma Asurfi sun shirya taro na wuni ɗaya domin duba nasarori da matsaloli da suke hana ruwa gudu a fannin ilmi ɗiya mata. Ɗaya daga cikin wanda suka yi magana a taron har da Madam Rebecca Israel Diki, wacce ta yi magana da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad bayan taron. Kira da nake so in yi ga masu hannu da shuni da iyayenmu maza da mata shine a mara ma ɗiya mata baya saboda a sa su makaranta tun daga primary school zuwa secondary school su kai har ga university ko college of education saboda su dawo su koya ma wayanda ke baya saboda idan muka dubi lamari da ake fama da shi yanzu babu malamai mata makaranta sannan yana cikin abin da ke sa iyaye mu maza da mata ba su son barin ɗiya mata zuwa makaranta saboda mafi yawanci malamai da muke da a makarantun ne maza ne kuma mu'amala mace da mace yakan fi kyau saboda ita mace za ta iya lura da ɗiya mace ta hanyoyi da ya kamata ta bi saboda ta samu ci gaba eh, ina kira ga gwamnati da duka masu hannu da shi su taimaka a wayar da kan mutanen karkara a sa ɗiya mata makaranta saboda su gama makaranta su kai matsayi da za su dawo karkara su taimaka su koya ma na baya saboda mu sami likitoci mu sami malaman makaranta mu sami lauyoyi duka cikin mata shine kira da nake so in yi ga gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka kazalika bayan kammala taron na sadu da shugaban kungiyar iyaye da malamai na jihar kebbi alhaji abubakar magaji gwandu wanda ya bayyana irin alfanu da ke tattare da taron kamar haka idan ke lura idan ga kulawa sbmc da pta na zuwa ganin abubuwan da ake yi su ku su reporting ga ministry to duk waɗannan ana kawar da su kamar irin a ce kamar yadda suka faɗa a cikin report ɗinsu na cewa babu kifin ba a ajiye rekord na ɗalibai da nami ke ga duk wannan rashin monitoring ne da inspection idan ga monitoring ɗin ga bincike daga ne ke gaya miki to duk waɗannan dole su kawo irin lesson plan duk in ana bincike ana tilasta malamai su yi dole head ya ga cewa an tsaya an yi shi in kuma inda an ka zo an haga babu su sai a sanar da hukuma su su kuma inspectorate division na ma'aikatar ilimi da primary board da lgea ya kamata su ta tsaye su yi ayyukansu sannan kamar magana da ya ce babu malamai a makarantun ne wanda ya nuna gwamnati ita ma ta tashi ta dauki malamai masu qualification nce da digiri idan za ki iya tunawa tun lokacin sa'idu an yi ma malamai kusan dubu takwas interview aka zo aka rage aka mashe su dubu hudu to har bisa ga yanzu mutanen nan ba ba su ofa ba ke ga ya kamata gwamnati ta tahi tsaye ta ga cewa ta ba waɗannan qualified malamai takardar aiki don su ci gaba da tura su makarantu ne nan ba da jimawa ba za ta samar da isassun malamai da kayan aiki domin inganta yanayin karatu da koyarwa a dukkan makarantu da ke faɗin jihar shugaban ma'aikata kuma sakataren dindindin na ma'aikatar ilimi na jihar alhaji abubakar idris ne ya bayyana hakan a wata zanta da muka yi da shi bayan ya buɗe wani taro na yuni da, da action a tare da haɗin gwiwar a surfi da ma'aikatar ilimi ta jihar suka shirya domin gano ƙalubale da ke fuskantar ilimin 'ya'ya mata da nufin magance su a jihar kebin najeriya alhaji abubakar udo idris ya ce kwamitin da gwamnatin jiha ta kafa ya gano irin matsalolin da ke tattare da kowace makaranta kuma gurgudu an so mu biyan makarantun ne ba su suka da muka iske kusan fiye da shekara hudu zuwa biyar. Game da gyare-gyaren makarantu kuwa ga abin da shugaban ma'aikata Alhaji Abubakar Idris ke cewa. Ma kun lura ai yanzu ma an so mai wani abu musamman in kuka dura gyare-gyaren da ake na makarantun ne kuma akwai wasu hanyoyi da za a fito da su ba da daɗewa ba waɗanda ban zan so in yi bayani game da su don har yanzu ba a cimma matsaya ga yaƙinin hanyoyin da za waɗanda za su duk jama'a za su amince musamman na cikin gwamnati da gewayenta insha Allah ba daɗewa za ku ga wani sakamako. kungiyar Action Aid da Asirfi sun yi zagaye local government biyu watan Augi da Ingaski. kuma sun ganin mu kansu da cewa makarantun da sun tabarbare a azuzuwa ba su azuzuwa kuma babu malamu me zaka cewa kai dade. eh to amma yayin kun lura ah, mun yi shayin wannan magana na sha'anin malamai kuma kusan in ce Najeriya babu wata jiha wadda ke da wadatattun malamai a kowace makaranta mafi akasari muna amfani da NYSC kun san da inda an kai to kusan shekara guda ana yin biyu ba doki ko masinja ba to amma yanzu ina tabbatar muku da cewa muna nan muna duba inda ke da kwai gibi inda ake son a cika kuma insha za a cika su ba da daɗewa ba Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Daga jihar Katsina kuma hukumomin jihar sun ware naira miliyan arba'in da hudu domin baiwa ɗalibai tara da ke kwalejin ilmi ta Isa Kaita da ke dutsen ma ƙarƙashin shirin nan na tallafa mata masu koyarwa a karkara. Ga ci gaban rahoton da Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Hajiya Binta Abba Umar ita ce mai ba gwamnan jihar Katsina shara a fannin ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara. Ta yi bayanin makasudin da gwamnatin su take da wannan tallafi ga wasu daga cikin ɗalibai mata a kwalejin ilimi ta Isa kai ta da ke a garin Dutsen ma. Wannan tallafi da ake ba ma ɗalibai na ba su mun su samu ilimi musamman mata yara ne mata da aka ɗauko daga karkara suna samun wannan ilimi a Isa kai ta College of Education kan dutsen ma don su zama malaman makaranta a karkararsu. an ɗauko su ne domin su taimaka ma kansu su taimaka ma al'ummar karkararsu saboda ana samun matsaloli na malaman makaranta yawanci wasu idan an tura su ƙauyuka su koya za ka ga wasu malaman ba su son su je ƙauyuka ko su je sau ɗaya a sati ko su je su biyu a sati wasu za ka ga an yi arrangement da hedimasta cewa ma da Allah ka rika kwafarin dina to ganin irin haka ga taɓarɓarewar ilimi da ya samu shi mai girma gwamna kuma daman gurin shi ya zo ne da niyya ya jajirce akan ba da ilimi da gyaran ilimi na jihar katsina musamman mata saboda haka shine ya yardar da cewa a ci gaba da yin wannan shiri na ba 'ya'ya mata tallafi na naira dubu hamsin kowace yarinya kuma da sun gama wannan karatu automatically za a ɗauke su aiki a mai da su koma ƙauyukan su koyar aja kamar ɗalibai nawa ko ka tantance ko kuma kuke ba wannan tallafi mun tantance ɗalibai ɗari tara gwamnatin jihar katsina tana yin abu ne domin ƙara inganta harkokin harkokin ilimi kamar ka ce musamman na mata kamar gwamnatin jihar katsina ta ware nawa ne jimla kuɗin da ake ba waɗannan ɗalibai gwamnatin jihar katsina ta ware naira miliyan arba'in da hudu ne domin a ba waɗannan yara nauyi ne aka sauke masu gwamnati take ba 'ya'yansu wannan tallafi domin su sai littattafai da dai makamantansu domin gudanar da karatunsu tallafi da gwamnati ta ɗauka take ba ma yara matan nan domin su samu ilimi ina kira ga iyaye ba kamar iyaye mata su mata sun san irin ƙalubalen da mata muke fuskanta a wannan rayuwa da muka ratso na wannan zamani idan Allah ubangiji ya ba mace zira'a kuma akwai kasantuwar ƙaddara da ke fada ma dan adam ko ta rasa mijin nan ta hanyar rasa rayuwa ko kuma rabuwa idan Allah ya kawo to yanzu an shiga wani zamani da zaka gani idan dai yau mutum ya kwanta ya mutu ya bar ƴaƴa ƴaƴan shi da matar shi babu wanda zai kula da su ita matan nan ita ce za ta yi ta wahala ta ta haƙilan yadda za ta yi ta kula da ƴaƴanta ta kula da kanta to idan yarinya na da ilimi ko mace na da ilimi zaka ga abu zai zo mata da sauƙi domin za ta samu abin yi wanda za ta kula da kanta ta kula da ƴaƴanta idan kuwa mace ba ta da ilimi zaka ga ba a san ma yadda za a taimake ta ba dan ba a san hanyar da za a taimake ta ba yau a ɗauki yau gobe jibi a ɗauka a ba haka yana da wahala wannan dai sai gwamnati kam yana kira ga iyaye da su taimaka su ƙara encouraging 'ƴa'ƴansu da su nemi ilimin nan na zamani wannan ilimi yana da amfani kwarai da gaske shi wannan tsari da kuka ce da sun gama ana ba su aiki wani lokaci su ɗaliban suna ɗan samun turjiya daga su sakatarorin ilimi na ƙananan hukumi ko akwai wani kira da zake ga su waɗannan sakatarorin ilimi a ƙatacin marwa muna kira kam ga sakatarorin LEA da yarinya ta gama makaranta ta zo da sakamakon ta ko da ma dai da izinin Allah ai za mu yi tsaye ne mu tabbatar da cewa idan sun gama karatun an ɗauke su aikin idan ba zai yiwu gwamnati ta yi tsaye ta producing good abu wanda zai amfani mutane a ce wai wasu su zo suna sofata ba su san a ci gaba so insha Allah irin abubuwan da aka fuskanta wancan lokacin wannan karan ba za mu ɗauke shi ba Dr. Maigara Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa kai ta da ke a garin na Dutsen ma ya ce wannan wata yarjejeniya ce da aka yi da ɗalibai Gabon kuma gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen biyan su wannan tallafi cikin lokaci domin kwanan nan za a fara gudanar da rijista domin idan aka sami tsaiko wasu iyaye ba su da ƙarfin biya ma yaransu waɗannan kuɗaɗe. Dr. Mai Gare Abdu a saboda haka sai godiya ga gwamnati dangane da ci gaba da biyan ɗalibai wannan kuɗi har naira dubu hamsin hamsin kowacensu domin tafiyar da harkokin karatunsu ba tare da wasu matsaloli ba. Wasu daga cikin ɗaliban da suka amfana amfana da kuɗin wata Fatima Salisu Musa da Zainab Ibrahim sun yi alkawarin tafiyar da kuɗin domin ci gaban iliminsu. Shi dai wannan tallafi da ake baiwa waɗannan ɗalibai wata yarjejeniya ce da gwamnati da zarar sun kammala karatunsu za su koma yankunansu na karkara domin koyar da ɗaliban makarantun firamare da ke a yankunan. Zaradin sanufin Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ganin yadda hukumomi da iyaye da masana suke kara jaddada muhimmancin ilimin ya mata ya waɗanda suke samun ilimin suke kallon fa'idar abin da suke samu ne. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad ta ziyarci wasu makarantun ya mata zalla domin jin ra'ayoyinsu kan haka. Sunana Umar Karra Abubakar na Mange daga Salamatu Hussein Government Girls Secondary School. Ko kina iya gina min dalilin da yasa kike zuwa makaranta me ya baki shawa zuwa makarantar boko? don in taimaka ma al'umma da kaina kuma da 'yan uwana da uwayena ko za ki yi mana bayani game da abokanki ko kuma yan uwanki da suka bar zuwa makaranta da kuma me dalilin da ya sa suka bar zuwa makaranta wasu maza suna yaudara su akan za su rubuta musu saboda suna son su aure su kuma ba a riga an kai auren ba ko akwai wadda ta taba yin haka nan akwai shi na mijin ne ya yaudare ta eh ya ce mata ta bari ta bar zuwa makaranta yana sa a rubuta mata wayak da ne ko ko da ba ta iyawa haka ko za ki bayyana mana bambancin da ke akwai tsakanin ke da ke da ke zuwa makaranta da waɗanda ba su zuwa makaranta akwai bambanci gaskiya mm-hmm. don akwai wasu waɗanda ba su zuwa makaranta suna can waje suna talla bisa titi kasuwanni wurin tasha haka to ni ina zuwa makaranta yana ina da bambanci da suwa don ina zuwa makaranta ina neman ilimi yaya kika ga mahimmanci ilimin da kike nema yana da muhimmanci to ko waɗanda matsaloli ne kike fuskanta a makaranta a bisa dalilin kasancewar ke matashiya ni dai ban fuskantar kowane matsala saboda ina yi ma malamai na da biyayya da kuma abin da suka umarce ni da in yi ta wani irin kira za ki ma irin waɗannan 'yan mata da suka yi watsi da harkar neman ilimin boko ni dai ina ba su shawara da su bar wannan magana da maza ka yarda su a kansu sannan su rinka zuwa makaranta don su taimaka ma al'umma da uwayensu da kuma kansu. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Ya Alhaji Sarkin da kuma iyaye suna ci gaba da kokawa kan abin da suke gani a zaman taɓarɓarewar ilmi Musamman ganin yara ba sa iya karatu da rubutu a shekarun da ake gani ya kamata a ce sun iya hakan. Shugabar sashen ilmin koyarwa a makarantun firamare na kwalejin Ilmi ta tarayya da ke Yola cikin jihar Adama Hajiya Balaraba Hassan ta yi magana da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona kan wasu dalilan da suke janyo wannan matsala. Na farko za a iya duba yawan ɗaliban da ake samun su cikin aji wato a turance kamar mu ce overpopulation so wasu makarantu in ka zaga za ka ka ga ɗalibai da suke ciki sun ce ma hamsin wasu ma har zuwa ɗari kuma a ce malami ne shi kaɗai zai karantar da su so wannan ina ga yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu na hana yara yin karatu sannan na biyu um, maganan kayayyakin aiki wato kamar su takaddun rubutu litattafan littattafan karatu da na rubutu musamman na turanci da lissafi din nan ka shiga aji ka tambaya misalin kana da yara hamsin cikin aji ka tambaya nawa ne masu wannan uh, english textbook da math textbook nan yawanci ka in, in a makarantun public school e za ka ga kaman watakila yara biyu ne zuwa ko biyar waɗanda suka dashi wannan kuma zai ka cika wurin karantar da turanci don saboda inda kowane ɗalibi a cikin aji yana da wannan takardan karatu so malami zai amfani da shi ne ya karantar da su to amma kasancewan kalilan ne suke da shi dinnan malami zai yi ta amfani ne watakila da allo da wasu dai kayayyakin aiki wanda kuma muhimmi wurin koyon turanci ana so da an samu wannan uh, takarda na karatu din yeah. to sannan na uku za a iya samun wannan zuwan wannan me ake kira sabbin hanyoyin sadarwa a ko social network irin misali su handset yanzu da su kallon fim dinnan yakan ɗebe ma yaranmu yawancin lokacinsu wanda da a da ne za ka ga yaro yana ƙoƙarin karanta irin su novel nan su jaridu na turanci wanda zai ƙarfafa masa koyon karatu to amma yanzu duk hankalinsu na kan wannan handset ne ana ta wasanni da shi. A game da fasahar yaɗa ilmi da ke shawartar a fara koyar da yara da harshen uwarsu kuwa, Malama Balaraba ta bayyana ra'ayinta. Eh, ajin farko-farko musamman na firamare ɗin yana da kyau in aka karantar da shi ta eh, harshen da ya fi sabawa da shi, sannan daga baya za a iya zuwa dan a shigar da wani wani yare ciki saboda ya riga ya ya yi wani ya riga ya samu foundation da harshen da ya sani so nan daga ba za a zo a shigar da da, da wani harshe ba zai mishi wuyan fahimta ba. Wato ya riga samu tushen wato. Yawa ya riga samu tushen wannan ilimi din na riga an gina ta an samu solid foundation in aka zo aka shigar da wani yare so yanzu yana building ne yana kara gini ne akan wanda ya sani to amma in tun farko din nan ya zo aka shigar mishi da wani yaren da bai sani ba zai zama matsala wurin ma kafa tushen wannan ilimin ita ma malama sai Fayes Dauda tsohuwar malama kuma shugaban makaranta ta sake jaddada rawa da jimlar ɗalibai a aji ke takawa ga nasarar aikin malanta. A makarantunmu wa'ansu lokuta yara sun yi yawa. Na tuna a wani lokaci a wani aji lokacin da ina principal muna da yara fiye da ɗari biyu a class ɗaya. Me ya kawo wannan? A lokacin ajujuwa ba su ishe mu ba. So sai yara su taru a class ɗaya. Don Allah in ba mala'ika ba wa ma zai yadda ya ba yaran nan assignment balle ya ce zai je ya dubi abin da suke ra'ayin waɗannan masana ya bayyana abubuwa da ke aikata na ƙasu ga ilimin zamani a najeriya abin da ake fata ko shine hukumomin ilimi su ji su kuma amfanar da ƙasa wurin gyare-gyaren waɗannan kuskure lawal sani kona muryar amurka daga yola masu aro da haka allah kama ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan sabuwar shekara sai kuwa mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. kashe wani hamshakin jagoran 'yan shi'a mai cicikar gidan sarautar saudiya ya janyo ya batsa gashin baki a fadin duniya da matukar kuhula a fagen diplomasiyar yankin ta yadda ma ake ganin alamomin yiwuwar tarzoma a yankunan da ke da rinjayen 'yan shi'a ranar juma'a jihar texas ta kudu maso yammacin amurka ta yi shagulgulan ayyana sabuwar dokarta wacce ta halatta daukar bindiga iri-iri a karon farko tun bayan shekara ta 1871 dokar ta amince ma duk wani ɗan texas mai lasisin mallakar bindiga ya ɗau bindigar pistol cikin jama'a amma cikin gidanta ko kube majalisar jihar mai rinjayen 'yan republican ta amince da dokar mallakar bindiga cikin jama'a a zamanta na shekara ta 2015 Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.